Assalamu alaikum dan uwan kule hambal nake tare da ku addu'a da fatar alkhairi duk inda kake kana daidai inda ubangiji ke bukatar ka in alkhairi ne ka shakata in sharri ne ka tu. in kana tare da masoya ne ka more su ka gode wa Allah inda makiya ne kai hattara ka tu, amma kana daidai inda Allah ke bukatar ka a cikin wannan bidiyo a yau tambaya nike yi ina karfin mace yake ina mata suka samo karfin su ina suka samo ikonsu. Ina son mu yi nazari, mu yi dubi a cikin wannan tambayar sabida fahimta ita ke haskaka komar idan aka rasa fahimta an yi wahalar banza. Idan mutum ya yi ma abu kuskuren fahimta, yakan tinkari abin da kuskuren alaka. Sabida abubuwa da yawa ne aka samu matsala ba don komai ba sakamakon kuskuren fahimta. Ta haka ba abin da mutum ya sani ne mai abu mai mafi muhimmanci ba. sabida sani ana dogaro kai ne a samu fahimta duk abin da mutum ya sani na ilimi idan bai kai shi zuwa ga fahimtar wani abu ba iliminsi na banza ne bari na kawo ka kusa alkur'ani mai girma tun fatiha ɗinta har nas ɗinta yunkurin da take yi ta bar mutum ya fahimci ubangijinsa ta haka duk mutumin da ya sha alkur'ani a kaya haddace ta ya santa amma bai san ubangijinsa ba ya yi aikin banza sabida bai samu fahimtar da kur'anin ta nemi masa ba taka abubuwa da yawa muke nema na sani domin ta fahimtar da mu abu kwaya ɗaya zance nike zuwa ga mutumin da yana ji kamar na kasashe ne sakamakon rashin tara ilimi da yawa ya san cewa ilimi da yawa suna isharai na zuwa a fahimtar abu kwaya ɗaya ka bar fahimta ya zamto maka abu mafi muhimmanci sabida kuskuren fahimta na iya jawo kuskuren alaka kuskuren alaka na iya jawo kuskuren aiki kuskuren aiki ko na iya jawo babban annoba suna iya bar mutane su rasa mutanen da ya kamata su kusance su mutum zai iya kulla adawa da mutumin da ya kamata ya so shi sakamakon kuskuren fahimta ta haka cikin wannan bidiyon tambaya ita ce ina mata suka samu ikos what is the power of a woman ko na ce where do women get their power? What is the source of the power of a woman? Ina mata suka samu karfinsu. Kada ka damu. Ba zance zan yi maka kan ikon mata, incin mata, ‘yancin mata. Sabida zaɓa da da ka dauko fawon mace da ka dauko karfin mace sai mata a dinga zantuttuka. Ai, mu ma muna da right. mu ma muna da ‘yanci, mu ma muna da ‘yanci, mu ma muna da ‘yanci. Ga abin da ya kamata mu fahimci game da batun ‘yanci. Right. turawa na kiran shi right abin da ya zamto ‘yancinka za ka iya yi ba lalle ne ya zamto abin da ya dace ka aikata ba zai iya zamtowa right ɗinka ka aikata wannan abin amma zai iya zamtowa not right ka aikata wannan abin bari na yi maka bayani don ka fahimci da misali iya babbar misali misali ne na manzon mu manzon sira sallallahu alaihi wasallam mun san irin soyayyen da ya ba rafa nesa hamza a lokacin da aka wulakanta Hamza, aka ɗauki rayuwarsa, aka yi masa wulakanci da manzonmu manzon sira ya zo ya gan wannan abin ya tadar masa da hankali ya ce alwashin sai ya rama sai ya daufansa yana da right ɗin ya daufansa na san ka fahimci cewa manzon Allah na da right ya daufansa kuma Allah bai hana shi ba ya ce kana da right ka daufansa idan ka so hakan amma ga abin da ubangiji ya faɗi wanda nake son na jawo kanka akai ya ce masa tare da cewa right ɗinka ne ka ɗaufansa amma a wannan lokacin yafiya ita tafi dace <laughs> wato dace na iya fin 'yancin mutum karfi wato abin da ya dace mutum ya yi yana iya fin abin da mutum ke da 'yancin yi wanda ya nuna cewa idan kana da 'yancin yin abu ba shi ke nuna cewa wannan abin ya dace ka aikata ba wannan zance nake ga zuwa ga mutanen da suke yawan kuwace kuwace cewa ina da 'yancin na yi kaza ina da 'yancin ai kaza ka fahimci cewa yancin ka ba shi ke baka dama kai wasu abubuwa ba saboda wani lokacin ka suna ya su kai ka zuwa ga rashi kana da 'yancin ka yi masa abin da ya kamata ka yi amma ko za ka iya rasa shi kina da 'yancin ki yi gaddama da masoyinki amma za ki iya rasa shi sabida cancanta wani lokacin tana sama da ‘yanci. Wannan it is just by the way amma tambaya ce har wa yau ina mata suka samu ikos don kanmu mun san irin fafutuka da irin gwagwarmayan da mata ke yi don kwaco wasu ‘yancin da suka gan suna bukata. Feminism muna da feminist movement wato ƙungiyar mata da fahimtar da suka yi dangane da alakarsu da duniya da maza wanda ya jawo suka soma zanga-zanga da gwagwarmaya da yaki don kwato wasu ince ko mu ce 'yanci wanda yake nasu ne. Wannan feminism ko mu ce feminist movement suna da iskoki kamar guda ukun da suka buga. A lokacin da muke ciki a zamanin nan muna cikin iska ta uku, third wave. First wave iska ta farko. Wani abu matan suke bukata a wannan lokaci? Sun zo suna bukatar ya za a ba su ‘yancinsu don su yi zabe, a ba su ‘yancinsu wurin shugabantan kamfanoni, wurin shiga gwamnati da makamantansu. Wannan karo farko ko mu ce iska ta farko kenan na feminist movement. Da wannan ta wuce wannan iska ta farkon aka shigo iska ta biyu second wave. Wannan movementin sai ta samu wata kashi ta samu wata fasali daban. a lokacin mai mata suka soma duba a second wave mata suka soma neman a ba su yanci ya za su sarrafa alakansu da maza wurin bacci wurin kwana wurin saduwa nan aka soma tattauna zancen battala E, shin mace za iya bata incinta ta tube inda ta ga dama za iya bata yancinta ta iya ta yi zance ta iya ta yi fina-finai na battala pornographic zance na erotic kind of irin drawings din da ake yi na mace na sarara da sauransu wani irin ‘yanci za ba mace wurin da za ta sarrafa mahaifarta wannan duk gudana ne na right ɗin mata da yan feminist suka tashi suna yi da wannan iska ta biyu ta wuce aka shigo iska ta uku wanda muna cikinta a yau nan aka so ma ana fama ya za a yi a daidaita maza da mata ba wurin right ba ba wurin tunani ba ba wurin komai ba a'a hatta wurin gangan jiki nan aka so mu samun transgender movement a ce maza da mata suna iya daidaituwa ta wurin saduwa mace ta je ta yi ma nemi abin saduwan maza ita kuma ta sa ita kuma ta ce ita ma daidai take da mata akwai masu tunani da yanda za su sarrafa wannan duk suna nan gasu nan daban-daban amma muna cikin third wave wannan duk ba zancen su da ba a yau wannan right da mata suke nema ko abin da ya dace ne ko bai dace ba ne wannan ba shi zan tattauna a yau ba sabida idan aka shiga wannan tattaunawan ba za a kare ba ga abin da nake son mu yi nazari a kai yau mutumin da ya baka yanci ya fi ka iko idan ka nemi mutum ya baka yanci kenan ya fi ka iko kenan kenan ya iya baka wannan yancin kada mu manta ba da dadewa ba yan afirka waɗanda ake muna mulkin mallaka muka tashi ana yaki ana kai ruwa rana don me saboda mu kwato yancin mu. daga ina za mu kwato yancin za mu kwato ta ga hannun waɗanda suka yi muna mulkin mallaka, wanda sun fi mu iko. Mutane ne, amma sun fi mu iko, sai da aka kai ruwa rana, sai da aka yi yaƙi, aka yi wasu, sa'an nan aka samo iko. Kenan duk wanda ka nemi iko ka, ko ‘yancinka daga hannun shi ya fi ka iko, shi ke mallakanka. <laughs> Wannan shi ya bar na fahimci abin da ya sa wasu mutanen ba su tsoron mutane. Ka abin da ya sa annabi Musa ya iya ya siya gaban Fir'auna tare da duk ikon da Fir'auna ke rike da shi, da mulkin da yake rike da shi da karfin da yake rike da shi, da iyawanda wanda zai iya cewa a ɗau rayuwarsa a ɗau. Na yi tunani ya aka yi annabi Musa ya samu wannan karfin zuciya ya iya siya gabansa ya fadi masa gaskiya. Da na yi nazari sai na fahimci abin da ya sa ya iya yi wannan shine bai roki ikon shi ta hannun mutum ba. ta Ubangijin shi ya samo ikonsa. Ban sama ka fahimci wannan ba. Inda ka samo ikonka shi ke nuna wani irin karfi da izzar zuciya kake tare da ita. Wannan shi ya sa manyan mutane, magabata, annabawa da mutanen da ba sa shakkan kowa a rayuwa. Me yasa suka samu wannan ikon sabida ba su nemi izansu ta hannun mutum ba. Sabida duk inda ka je ka samo ikonka wanda ya baka ikon ya fi ka iko ya shi ke mallakarka. Wannan shi yasa nake ganin cewa fafutukan da mata ke yi don a ba su iko wa kenan suke neman ya ba su iko maza kenan mazan sun fi su iko kenan ba zan tattauna wannan ba. Amma ina son duba wani iko mata suka samo ta hanyar Ubangiji na asali. Mun ga irin ikon da Allah ya ba mata, mun ga irin karfin da Allah ya ba mata. Karfi na asali, kada ka manta duk inda ka samo ikonka shi ke nuna wani irin karfi kake da shi. idan mutum shi ya baka iko mutum ya fi ka izza a kowane lokaci zai iya kwace ikonsa taka idan mutum na son ya samo asalin ikonsa da karfinsa ya duba a asali ta ubangiji ta halitta ta tsarin rayuwa ya ikonsa yake da karfinsa wannan nake son mu yi nazari a cikinta idan muna son mu fahimci mu duba farko akwai hirar da ta gudana gabanin annabi adam ya zo duniya wanda shi ne kakanmu daga shi aka samo mu ina son na koma da ku farko ne sabida sanin asali na da muhimmanci sabida icce baya iya girma ya fi jijiyarsa kaga kifin da ke ruwa ba ta iya girma tafi ruwan da take iyo a cikinta mutum ba zai iya girmi rayuwar duniya ba ba za ka ka girmi duniya ba ko ya kake a cikin duniyar kake mutum ba zai iya girmi asalinsa ba Ta haka idan mutum na iya son ya san iyakarsa ya yi karanta asalinsa, ta haka nake son na koma da ku baya. Sabida duk lokacin da mutum ya cusa wa kansa gubar tunani cewa shi zai iya rabuwa da asalinsa, to ba zai iya kuwa rabuwa da wahala ba a rayuwa. Mutane da yawa sun gwada katsaita don su gujewa asalinsu sai suka samu matsala a rayuwa. ta haka ina so na koma da mu ne a asali ya abin ta soma ya abin ta gudana me yasa nake son na yi zancen iko a cikin wannan bidiyo a yau kagan Allah da ya yi wannan duniyar da iko ya yi ta da karfi ya yi ta sai ya ba kowane abin da ya halicci karfin da zai gudanar da kansa a rayuwa sai kuma bar wa'annan karfin suka bambanta karfin mutum ya bambanta da karfin aljan karfin aljan ya bambanta da karfin mala'ika karfin mala'ika ya bambanta da karfin ubangiji kowa yanda Allah ya halicce shi sai ya ba shi iya karfi yanda zai iya yi gudanar da rayuwa ya kiyaye kansa ya kiyaye masoyarsa ya samu rayuwa a cikin aminci da limana sai Allah ya ba kowa karfi da mutum dai nazari ya gan ya alakar sa yake da duniya zai iya fahimtar ga matsayina idan mutum ya fahimci matsayinsa dai san irin karfin da Allah ya bashi don ya samu sayuwa a wannan matsayi. Da Allah ya halicci dabba wanda ba da irin hannuwanmu sai ya ba su haƙwara don su yi farauta. Da Allah ya halicci mutum bai ba mu irin haƙwara na dabbobi ba, bai ba mu irin an kaifa irin na dabbobi ba, sai ya ba mu hankali. ruwa bai zama wuta sa'annan ya zamto ya yi karfi kamar yadda wuta ba zai iya zamtowa ruwa ba sa'annan ya zamto ya yi karfi iska ba zai iya zamtowa dutse sa'annan ya zamto ya yi karfi ba kamar yadda dutse ba zai iya zamtowa iska sa'annan ya zamto ya yi karfi ba mace ba za ta iya zamtowa namiji sa'annan ta yi karfi ba kamar yadda namiji ba lallai ne ya zamto mace sa'annan ya yi karfi ba kowa da irin karfin da Allah ya basa kowa da irin karfin da Allah ya basa rashin fahimtar wannan karfin na iya sa mutane su dinga gwagwarmaya kan karfin da Allah ya ba ɗayarsu ba komai ba ne mutum idan ya rasa kansa ya rasa fahimtar kansa sai ya dinga yaki kan abin da Allah bai bashi ba sai ya sha wahalar rayuwa ta haka da karfi kowa ya samu amincin rayuwa idan mun koma asalin ya take. Akwai wata tattaunawa wanda ta gudana gabanin a halicci annabi Adam. Wannan tattaunawar tana da muhimmanci. Tsakanin wadawa wannan tattaunawar ta gudana. Tsakanin Ubangiji da mala'ikunsa. Ubangiji ya yi muna bayanin wannan tattaunawar a cikin Alkur'ani. A wujaje mabambanta, kada mu manta lokacin da ya tashi ya halicci kakanmu annabi Adam, sai ya ba mala'iku labari. Ya ce, ku ji zancen nan zan halicci wa duniya wanda zai jagorance ta wanda zai jibirti lamarinta wa iskala rabbuka lil mala'ikati inni ja'ilun fil khalifa bai ce mutum ba bai kiraye annabi adam da sunan shi ba sai ya kiraye shi da aikin da zai sa shi ya faɗi da mala'iku zan halicci wanda zai zo ya jagoranci duniya ya sarrafa lamarin duniya khalifa wanda zai jibirci lamarina a ban kasa khalifa kenan bayan mutuwan manzo mu manzon sira sallallahu alaihi wa sallama akwai wasu mutane guda hudu manyan mutane da muke kiran su yayi hulafa'ur rashidina mm, khalifofi halifa wanda zai mai gurbin ka ya jibirci lamarinka kana nan amma ka wakilce shi shi ya sarrafa wani abu kaza e, kamar mu ce governor ko minista. kenan mutum minista ne na ubangiji a ban kasa Allah bai kiraye annabi Adam a wannan lokacin da sunansa ba, ya ce zai halicci wani sai ya kirawo aikin da zai same shi. Kenan abin da ya sa Allah ya halicci mutum ma saboda aiki ne. Sai ya faɗi musu ga abin da yake son ya yi, zai halicci annabi Adam, zai halicci wa duniyan nan khalifa wanda zai zo ya jibirci lamarin duniya. Da wa yake wannan magana, waye khalifa ɗin? Annabi Adam, namijin kenan. Amma kenan shi annabi Adam shi ke gaba kenan, shi ke gaban lamurran. A ba ga haka, ya ce a'a. Nabi Adam wannan aikin fa ba za ka iya ba, kai kaɗanka? Sai na halittu maka wanda za ta taimaka maka. Zan baka assistant, zan baka secretary, mace kenan, mataimakiya wanda idan ba ta nan aiki zai yi masa wahala, kila ma ba zai iya ba. To, duk inda aka ba mutum matsayi mukami, wannan mukamin ba ya da amfani idan ba a kara wa mutum wata iko wani girma wani izan da zai iya sarrafa wannan abin ba. Abin da nake son na ce, any position without power is useless. Na na san mutane da yawa sun fi son su ce ai ni ne ni ne tsarki wani, ni ne minista wani, ni ne waziri wani, ni ne limami wani. Um, mutane suna iya gadara da title ɗinsu. da irin kujerarsu. Mm, mm, mm. Wa'yannan mutanen sun kuskure fahimta ina fawa yake, ina iko yake, ina karfi yake. Sabida duk inda aka baka karfi, amma duk inda aka baka mukami amma ba baka karfi ba, baka da karfin da zaka sarrafa wannan mukamin nan. Aikin banza kai turawa na kiranka puppet. Mutum mutumi. mutum ne aka ajiye shi tsirararsa a kan kujera ba ya da amfanin komai amma yana da ban takaici yadda mutane suke cunkoso wurin neman kujera wurin neman matsayi wurin neman makami ba tare da cewa akwai wata irin iko akan wannan kujerar ba aikin banza ne ba ni na faɗi ba Allah ya yi magana kai kada mu manta da ya ce zai halicci wa duniya mai jibirtar lamarin duniyar sai ya ba wannan mutumin iko da zai iya ya jibarci wannan lamari na duniyar. Wannan shi ya sa Allah ya ba mutum hankali, ya ba mutum ilimi. Kada mu manta bayan ya kawo annabi Adam, abu na farkon da ya ba shi ilimi. Bayan ya ba shi rayuwa, ya ba shi mai ilimi. wa allama adam al'asma a kullaha akwai lokacin da zan zo mu tattauna kan wa allama adam al'asma ya karantar da shi sunan naki me yasa bai karantar da shi abubuwa da yawa ba like akwai concept <laughs> ka gane ko uh, ah, biology me yasa bai karantar da shi chemistry bai karantar da shi uh, uh, falsafa bai ya karantar da shi sunan naki wannan kuma wata tattaunawa ce ta wani lokaci amma abin da nake son mu fahimci shine ikon da Allah ya ba mutum na farko yadda zai jibirci lamarin duniya sai ya ba shi ilimi ni ba malami ba ne <laughs> ba malami ba ne kawai tunani nake yi neman fahimta nake. Ka fahimci alakar da kowa ke da shi a rayuwa idan ka fahimci alaka za ka yi ka san aikin da Allah ya ba kowa. Bidiyon nan da nake yi akwai abubuwa da yawan da suka mamaye ni. Akwai microphone wanda karfin microphone nan ikon shi ne kurum ya dauko sauti ya san karfin shi. Akwai kamera wanda karfin kamaran kurum ya hasko ni ya kawo min image da video ya san matsayinsa. Akwai light wanda karfinsu su ne su hasko ni su kawo haske a ɗakin. Atta microphone ɗin yana da software da nake yin recording ɗin sauti a cikinta. Abin da na gani kowa na aiki yana da ikonsa yana da iyakarsa. Microphone nan ba zai iya kawo min picture ba, bai isa ba. Ya saya masa isa. Kamara bai isa ya kawo min um, picture mai kyau ba sai na samo masa wuta. kowa da ikon da Allah ya bashi sai sa waɗannan abubuwan duka sun san alakarsu sai suna aiki da juna ba su gwagwarmaya da juna ba su gaddama da juna kan cewa a'a ni bai yi min ba ni gaba ɗaya ni an tuce ni da aka ce wai ni kurum sauti zan kawo ina son na kawo fato a'a ni bai yi min ba da aka ce ni kurum haskaka ɗakin zan yi ina son nima a bani dama na zo na ɗau sauti ba a samun gaddama tsakanin waɗannan abubuwar sai ya bar aka samu an fidda bidiyo mai ban sha'awa. Mai yi wa rayuwa gaddama shine mutum lokacin da bai dace da irin ikon da Allah ya bashi ba. kuma abin da ke da ban mamaki ba za ka iya samun wani ikon wani wuri daban ba sai nan bari mu ga alakar namiji da na mace akwai ayar da ubangiji ya yi muna bayani a Kur'ani. suran nan mun duk mun santa anna sababnal a sabba ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقدبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا mata ina son ku fahimci wannan zance mutum yana fahimtar alakansa da duniya ne sai ya samu kwanciyar hankali da sukuni baya gaddama da wani baya ja da wani baya sa'insa da wani akan matsayin da Allah ya bashi duk mutumin da ya yi sa'insa da mutum akan matsayin da Allah ya bashi zai ji kunya zai gaji a rayuwa kuma ya mutu ya bata rayuwar shi gaba da ya bata lokacin shi bata lokaci ne mutum ka dinka yakin mutum akan matsayin da Allah ya bashi bata lokaci ne sabida duk sanda ka samu kanka a matsayi ɗaya ka samu mutum da Allah a matsayi ɗaya yaya kai ma ka san zaka sha kashi kai ma ka san ba za ka kwashe lafiya ba duk inda Allah ya ajiye mutum idan mutum ya yi nazari ya fahimci ga matsayin da Allah ya ajiye ni sai ka ga mutum ya yayyafa wa zuciyarsa ruwa ya samu walwalar rayuwa ya riki matsayin da Allah ya bashi wannan matsayin sai Allah ya bashi alkhairin rayuwa abu ɗaya zai iya baka komai a rayuwa da za ka iya fahimtar me wannan abu ɗayar. Allah na saukowa da ruwa ne, ruwa kawai Allah zai sauko da shi daga sama. Mai ruwa ke yi, ruwa na zuwa ne sai ya jika kasa ruwan sama namijin kenan sabida ruwa shi ke takin, shi ke kawo hari wa kasa yaushe ka taba gan kasa wai ta kai wa sama ruwa ta kai wa sama hari ruwa ita tana shayarwa ne ruwa ita tana kawowa ne namiji kenan sabida namiji shi mai bayarwa ne duk inda aka samu namiji baya bayarwa an samu matsala <laughs> wani lokaci a ce me yasa ni ne kullum sai na baki haba ke kuma me kike yi wawan namiji kenan namijin da bai fahimci matsayinsa a rayuwa ba shi zai yi dinga in gaddama da mace wai shi ne kullum yake ciyar da ita ita mai take ba shi a rayuwa Sabida tsarin da Allah ya yi namiji shi mai nemowa ne ya bayar idan ka fahimci wannan ka bata ka kawai bakin ka yi shiru idan ba ka shirya ka yi ba ka je ka yi abin da kake so a rayuwa ka rabu da matan su nemi wanda zai ba su ruwan sama ita fa namiji ne fa ita Allah kurum yana sako ta ne don ta zo ta shayar amma ka jifa Responsibility ta kurum kenan kwa ɗaya ta bayar, ta bayar, ta hanyar fita, ta hanyar yunkuri, ta hanyar gwadawa, ta hanyar tsiya-tsiya da sauransu, hanyar namiji kenan, hanyar karfi, hanyar kiyayewa. Na namiji ne, ta haka Allah sai ya ba mutum irin karfin da namiji irin karfin da zai iya bari wannan abin ya iya yi kana Da zarin namiji ya riga ya ba da nashi, nashi ya gama. yanzu sauran abin gaba ɗaya ya saura kan mace da zarin Allah ya bara an yi ruwa a kasa ka ji ayan fa an na sababnal ma a sabba fa ubangiji ya ce da muka sauko da ruwan akan kasa da sama daga sama muka zubo ta akan kasa aikin namiji nan ya kare fa nashi ne ya bayar sun mashakaknal arda shakka mace kasa ce ka sauko tana amsar ruwan ne da ta amshi me ke faruwa Allah sai ya tsaga ta ya bar ta riki wannan ruwar zancen da nake son na faiji shine mata masu amsa ne masu amsa ne mata masu amsan komai ne maza na bayarwa ne mata sai su amshi idan maza sun ka bayar mata su meye nasu a rayuwa nasu ne su amshi eh, ke dai ba abin da kika sani sai dai ki amshi E, ta amshi din haka Allah ya yi su Allah ya yi kasa ne ta amshi ruwa haka Allah ya yi mata su amshi abin da maza suka ba su kada ki yi saurin yin faraha kan zancen da na yin nan akwai abin da ke biyowa bayan amsa Mace na iya amsan ciwo, tana iya rika ciwo. Idan ka tambaye ni yaushe lihambal ka taba samun ciwon ciki ba zan iya yin maka bayani ba ma. Alhamdulillah Allah ya kiyaye ni ina manta yaushe na samu ma ciwon ciki. Ban santa ba, amma ina tabbatar maka da cewa radda na samu ciwon ciki. Duk duniya shi kowa ya san na yi ciwon ciki. Amma so nawa mata ke samun ciwon mara da ciwon ciki a kowace wata. Wata ba ta wucewa yawancin mata sai sun sa irin ciwon da namiji kila bai taba sha ba a rayuwarsa. Mata masu jure ciwo ne. Hmm. A rayuwar kowace mace akwai sa ran cewa za ta samu ciwon nakuda sabida tana son ta haihu. A cikin rayuwar kowace mace akwai tunanin akwai ranar da za ta samu kanta a cikin ciwo mai tsanani na nakudar da za ta haihu. Wanda wani lokacin rai a hannun Allah. Ta haka a cikin hankalin kowace mace akwai tunanin wannan ciwon da tunanin tsoron me zai biyo baya wannan tunanin na hankalinsu amma tare da haka za su yi rayuwa da mazansu a cikin bashasha su so, amshi duk wani abin da maza za su kawo musu na mita da sauransu saboda Allah ya yi su su amshi yana cikin hankalinta idan na ɗau cikin nan fa ciwo zan shiga ciki za a yi watanni taran da komai na zai canza wani lokacin fasali na zai canza wani lokacin tunanina zai canza sabida idan mace ta ɗauki ciki ana iya samun canji wurin hatta yadda yanayin jikinta ke gudana biology ta ɗin yana canzawa idan ya sake psychology ta yadda take sarrafa komai na iya canzawa za a yi wannan watannin da kominta zai canza wani lokacin bayan haihuwa yadda ta san gangan jikinta ma zai iya canzawa na har abada. Wannan abin duk yana cikin hankalin mata amma suna dariya, sabida Allah ya yi su su iya jure ciwo wanda da ce wannan nauyi aka dora da namiji namiji baya iya jurewa sabida Allah bai yi namiji da mai jure irin ciwo haka ba sabida Allah bai yi namiji da mai karba ba mai karba shi ke iya jure abu ta haka idan aka samu kasa Allah ya zuba mata ruwa amma sai ruwan ya zo ya samu kasan ga ta concrete an shafe ta ba sinadarin da za ta shanye wannan ruwan sai ka gan duniya ta yi ambaliya sabida mata sun ki karbar abin da aka ba su sai duniya ta yi ambaliya idan an yi ambaliya ko ana samun asarar dukiya ne ana samun asarar rayuwa ne komai na lalacewa ne mutane komai ana asara ne irin yadda ba iya kirgawa me yasa sabida mace ɗaya ta ce ita ba za ta amshi abin da aka bata ba sabida kasa ta ce ba za ta amshi ruwan da aka kawo mata ba sai aka yi ambaliya duk duniya duk muna da labarin abin da ya kasance da mutanen annabi nu a lokacin da Allah ya so ya hallaka duniya mai ya faru ya ce ya kai sama ka zubar da ruwanka sa'an nan kuma ya ke kasa duk ruwan da kika hadi yake mayo su da kasa ta amayo ruwarta ya hadu da na sama sai aka yi ambaliya duk duniya suka hallaka aka hallaka mutane wannan abin da ke faruwa kenan idan mace ta ce ba za ta amshi abin da aka bata ba za ta amayo duk abin da aka bata ita kuma ta yi daidai da kowa za a yi ambaliya a duniya alherin Allah ya gaida mata yanda Allah ya ba namiji iko da gangan jikin da zai gwada a rayuwa don ya samo ya bayar haka Allah ya ba mace zuciya wanda za ta iya amsa ta jure amma ga abin da ke biyowa bayan ta amshi Allah ya ce na fiya habba sai Allah ya bari aka shuka ƙwaya a cikin macen daga cikin wannan kwayan sai Allah ya yi ikonsa wanda ikon da Allah bai yi a cikin jikin namiji kai namiji ka bayar yi zaman ka je ka tafa man nema ka bayar amma mace ita ke da duniyan sabida cikin mace ake halitta cikin mace Allah ke nuna ikonsa ita ta san yadda rayuwa take wannan shi ya sa mata suke da alaka mai ƙarfi da rayuwar duniya sama ga namiji ga namiji abubuwa da yawa ba personal bane abubuwa da yawa ba personal bane ba su da alaka mai ƙarfi da duniya musamman in ya zo wurin alaka da ji da mutum da sauransu ko ya kake da shi mace ta fika sabida a cikin mace Allah ke halitta ta san komai yana da alaka da jininta daga jini ne sai sa idan Allah ya bari ka bata ita kuma ta amshi me ke biyowa bayan ta amshin sai ta sarrafa ta kawo tsiro ta kawo abu mai kyau ita ce za ta kawo mutum ita ce za ta reni mutumin ita ce za ta kawwana hankalin mutum ita ce za ta taimaka a samu garkuwa a rayuwa wannan don harkar mace ne idan mace ba ta da zuciya ba ta iya yin waɗannan abubuwan duk gaba ɗaya karfin mace daga ina kenan kaga aka ce karfi Allah na ya baka karfi amma yanda ka zaka sarrafa shi ya fito gare ka wannan ya nuna cewa mace tana da ikon da za ta iya sarrafa komai a duniya shi ya sa ma kakka manta ubangiji da ya tashi magana sai ya ce da matan su yi hakuri sabida idan ba su yi hakuri ba an samu matsala duk duniya Allah ba ya so ya wulakantar da ke bane sabida wanda ya ce ya fasa za a samu matsala shi ake ba hakuri. Duk macen da ta yi ta karbi daga namiji, amma sai ta tsalwatar da shi ba ta cika mace ba, sabida yanayin mace idan ta amshi tana sarrafawa ne a samu alkhairin rayuwa. Ta haka, ina ikon mace kenan ta fito, ki nazari, ya ke mace, ki san matsayinki. Idan kika san matsayinki za ki fi kowa jin daɗi a rayuwa. Allah zai yi amfani da ki. Kuma za ki iya sarrafa duk abin da kike so a rayuwa, da ce za ki sani. Amma yaki da maza a kan matsayin da Allah ya ba maza ba ki ba ne. Kina yi kina yakan kanki ne kuma kina yakan Ubangiji ne ba za ki kwashe lafiya ba. Matsayin da Allah ya ba kowa a rayuwa, akwai manufan da Allah ya ba kowa. Kada ki manta. kuma kada ka manta abin da ya sa Allah ya yi mu a duniyan nan ya yi mu ne don mu jibirci lamarin duniya da ya yi hakan shi ya ba kowa ikonsa da karfesa rashin fahimtar wannan ko kuskure fahimtar wannan na iya kawo sa'insa da ja'inja da rashin fahimta da rashin jituwa da yaki da mutanen da bai kamata mu yaka ba wannan tambaya ce Allah ya sa mu dace Allah ya sa mu iya Allah ya sa mu fahimci matsayinmu a rayuwa don samun farin cikinmu a rayuwa Allah ya sa mu kare lafiya ni ne na kule hambal assalamu alaikum